ya daga an masu wannan masallacin barka masallacin Abdulrahman ibn Awf da ke umar koko wanda ya ce a wannan mace na ranar Laraba 22 ga watan Ramadan za a nan sallallahu alaihi da da dari da arba'in da wanda ya da ga watan uku shekara ta dubu da ashirin da shida mai rabiya muna da wannan masallaci da ci gaba da karatu na tafsirin alƙur'ani mai girma wanda a jiya mun tsaya a saka talatin da biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa faɗin Allah ta'ala ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما yau za mu tashi farkon aya ta talatin تعالى ولكل جعلنا Allah مما wa kullin ja'alna والذين أخذت أيمانهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا فاطمة اللي كان مكان بيدي مفسر بيدي من المتكرر بيدي بيدي أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الله تبارك وتعالى ولكل جعلنا مواليا ما لم تكن مواليا ana nufin shi ne warasa masu gado idan makarci magana a zai da abba da ke cewa an da ake nufi shi na asuwa jama'a amma ibn jarir ne sabari a cikin kusur da zai ke cewa laraba suna kiran ibn al da maula suna kiran ibn al da maula kamar yadda al na ibn abbas yake cewa مهلا بني أمنا مهلا موالينا لا يقعد بيننا ما كان مسكونا وكان يأتي مهلا بني أمنا فيكم يأتي مهلا موالينا هذا بني أمنا شنو موالينا من أنا فأما أنا في كلمة مولانا تنا توقع مطمئني بيرا تنا توقع ناقص ما كنت وإن تباهى عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين sannan kalmar maula tana nufin wanda yake daukar nauyin wani shi ta Allah tabaraka wa ta'ala ya fa'ala mu anna Allah maula sai ce ni'mal maula wa ni'mal nasir sannan kalmar maula tana nufin al-mu'tiku wanda yake yan tabawa wanda yake cikin hadisin bukhari manzo Allah sallallahu kalmar wasallam ya ce innamal mala'ikatu liman a'taqa hadith bukhari da muslim sannan shi kansa a cik wanda aka yanta din shi ma yana ɗaukar kalmar maula Allah ya inna mawla qawmi minhum lalle duk mutumin da mutane suka yanta su shi ma yana cikin sahih bukhari to haka duk wanda yake jibantar lamarin mutane shi ma ana ce mai maula shi ta Allah ya ayyuhal ladina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيتم أولي الأمر منكم to anan a cikin wannan ayat sulhun bisa abin da ake nufi shine waraka wanda zai gaje ka sunan ta mawa maula shi ta Allah ta wal kullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidan wal aqrabun kowane ɗan adam mace ko namiji mun sanya masa mawaliya magada mimma taraka alwalidan wal aqrabun da abin da iyaye suka bari ko kuma dangi mafiya kusanci suka bari to Allah ya sanya mutane magada da su gada daga dukiyarwa daga dukiyar shi wanda ya su Allah ke wallazi na aka da taimako waɗanda suka kulla alkawari da su da rantsuwar wanda kaga a da ana kulla alƙawari tsakanin wani da wani har gadin juna ake akan wannan nila sun hajji da aka tunga juna to sai Allah ke wallazi na aka da taimako waɗanda wato kuka kwalla alƙawari da rantsuwar ku da su cewa sun zama ko sun zama su sai Allah yake ce fa atuhum to su ma ku ba ta zan da dukiyar da Abdullahi Abbas ya faɗa yake cewa <clears throat> kan muhajiruna lamma qadimu madina muhajir yayin da suka zo madina yadul al ansariya mutumin makka sai ga ɗan madina duna zaun rahmi kuma ba zai ne su bane ba da alaka ta jini kuma kaga shi gado ai abu ne ke ta a gado yake asbabul mirath wara salasa kullu yufidu rabbahu bi'a wa ya nikahu wa wala'u manaka ma ba a ba'da kullu lil mawarisi sab kaga aure yana ta a gado haka yanka ka yanka bawa maza a gare shi annan sai na kama amma wannan ba ɗaya daga to amma muhajir sun gaji ansar kamar yadda ansar sun gaji muhajir sun lokacin da manzo Allah ya haɗa su a matsayin ɗan umartaka to malaman tafsiri ke cewa lokacin da Allah yake wani kullin ja'alna mawaliya wanda ga cikin da suna ganin wannan ayar ai ta shafi kufa a tuhun na kino wannan da kullu alƙawarin kawance da su da rantsuwar ku ba su rabansu nan malamin sun fassara rabar shi ne lafiya to tun da gadi ne ana gadi juna kamar yadda muhajir da aka ce gado juna ana faɗan gadi to ga yanzu da aka ce kowa an samu magadansa daga danginsa an gane to ga kenan wannan magana ce wanda zai da aka da sai malu kufa asu na tibahun to an shafe gado wannan ke fahimtar wasu daga cikin malamai na musulunci idan mutum ne magana ta biyu magana ibnu jarir ne tsawon ibn jarir al-sabri yace a yace a ba ta ba sannan da nan kan da yake jubair ibn murra'in yace la in fi islam a musulunci ba za ka kunna kawace da wani da wani aka musu da juna na babu wannan musulunci wa ayyuma ahadin kana fil jahiliyya lam yusib al-islam illa shay'a amma dole kawace na jahiliyya ba abin da musulunci ya kara masa kai kashi ثمان مال يجي وهذا النص في الرد على ما ذهب الى التوارث بالحلف yau. wannan ce za su kulla kawarci har suna gane juna to musulunci ya soke yanzu wanda kuma kaga shi maza ba abu na mun gane to idan mun kalli a wasu rikin abin da ke ta wannan aya gabar ayar da wallabi na aka ga imanu ku fara sun da suka hu to aya da ta shafa wannan ce aya ce suratu al-anfal wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah muna gana Ya kuma wannan da ke cikin suratu al-azab wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah min al-mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyatikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura sai su wannan ita ki shafi wannan aya ibnu jarir ma zai ya tabbatar ma da cewa wannan aya ta shafi ta to su kuma sai ka zo da wani theory wani wani fassara guda ta uku asalin ayar na nufin wallazina aka da tsaimanu kun fara'u nasibahum tana magana ne a akan gado ta hanyar kawance kamar yadda muhajir da aka tsaye mun gane amma lokacin da Allah ya ya saukar da wani kullun ja'alna mawadiyan mimma taraka alwalidani wal aqrabun sai zo an shafe wannan gadi amma har yanzu za ka yi kawance akan an-nusratu wan nasihatu wal ma'unatu to da haka muka dauke da fasara abin da ke nufi walladina aqadar aymanuhum fa atuhum nasibahum min an-nusrati wan nasihati wal ma'unati har yanzu ku kulla kawance amma na hanyar taimakon juna da yi wa juna da tsaya da kuma adara juna ta wannan fassarar ayar an yi na mu kamar amma ta fuskar gazar ayar tana nan mansuhiya ce ina ba kan gani shi ne wallazi da aka nan aimanin fa atuhun nasibahum inna allaha kana ala kulli shay'in shahida lallai Allah ya kasance mai shaida ne kan dukkan ku wanda wannan yake nuna wanda yana da cewa in dai akwai alƙawari da amana tsakanin mutane to a kula da wannan alƙawari addinin mutunci bai jin cin amana addinin mutunci bai jin karya alƙawari ba shi ya sa zama alamar munafiki karya alƙawari حديث عبد الله بن عمر في ثلاث سنوات أربع من كل فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خسرة كانت فيه خسرة من النفاق abubuwa guda duk wanda ya haɗa su ya zama cikakken munafiki amma idan kuma kana ɗaya daga cikin kana da a ɗabi'a ta munafunci ne idan da akala wa idan wa'ad akala ko idan ko idan idan da gada in ya da ne ya yaudara wa idan aka mina ka in an ba shi amana da shi sannan wa idan ka kama fada wancan yake tsara tsare da ne a ayatul munafiqin sai ce idan haddasa kada ko idan wa'ada aklan ko idan ko idan ki mina kada addini mutunci bi din cin amana sai ce inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna allaha ya'idma ya'idukum bi inna allaha kana sami'an basira Allah ya wani ubi da bayar da amana da wanda ya saboda ita amana nauyi ne mai ƙarfi shi ta da kansa yace لكان في سيدنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جفولا يسمون من بدرجة أمانة بسامة لكاك الدولة تستكى تيولاتيا تستكى صورتك تيولاتيا أما أن أنا في زيكي فيديا سوى الشيء أولاك تستكى ظلوما جفولا ميون ذلك كانت ميور jahilkar kansa to da ka dole kullu amana da shi ka kiyaye wata shi ta yi inganta a hadisi cikin suna a gida ba su da tirmidhi da Allah ta sallama ya fada cewa man mata wa huwa bari'un min al-kibri wal bululi wad daini dakala al jannah duk wanda ya mutu amma a lokacin da ya mutu da shi bai da matsala guda na farko shi ne girman kai ne girman kai zakar shi wa tantun na ta ce gaskiya ga yau Nau'u shi ne albulu cin amana zuma da mutum fata albulu ko dai ta ta zuciyar da nima ko kuma a ba wata amana ta al'umma ka ce na uku ba shi duk wanda ya mutu ba wannan ka kansa zai shiga aljanna a gane da shi akwai cin amana kuma wannan cin amana da ke gani ne abin da ya lalata dukkan komai da komai namu cin amana yanzu kasa irin najeriya da ake kasa irin najeriya da ake cikin musamman yankinmu na arewa ko kuma najeriya da ba ake cikin wahala a ce ana tuhumar mutum uku ana zargin mutum uku da ɓata kuɗi cikin miliyan ɗari biyu da goma mutum uku ake tuhuma sun yi mutum sun ji wasu ana ne sai amma dai ana tuhumar su tare na adam mu a wurin karatu ma wata suna bada fincin wani da wani da wani amma da abin shaka mutum uku sun ɗauke triliyan ba fa biliyan ba ba miliyan ba triliyan in ba gane ba miliyan dubu shi ne biliyan daya biliyan dubu shi ne biliyan daya amma mutum sun takarar da ɗari biyu da goma ana nuna ya musu to duka ana hadisin abin da yake wannan abin in ya tabbata a kansu gaskiya ne su masa guduri wa man yabdu ya'ti bima galla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun zalika hadisi in ka ko in ka saka ka za ka ko shi a bayan ko bin da ka kuma da ka ya shi da shi a ana bayan ba ka da ba ka kariya haka jimaki haka idan ka ɗauko abin da yake asmani shi ne kuɗi da za ya magana da aka miki niki ya kasu wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kudin da ya kaka a ce yawa cikin da muke nuna ta na ke nawa bayani ke amma ta nan tiba ce saboda mutane sun dauka ba ka da mutunci ba ka daraja sai kana da da aka aka jefa talaka ka ci bayani a kan da ke ba ma hadin da yi mutunci a sai an samu mutane da mutunci sun yi hikya ne sun yi hikya ne shi ta za cewa wai shugabanninmu na arewa ne suke da laifi ko shugaban kasa ne ke da laifi a ga da kasa da shugabanninmu sun fi shi laifi tare na kallon shek azamfari tv wannan kwalewa na azamfari sun sai zai ke wata magana yake azamfara saboda matsalar tsaro supreme council for shari'a suka yi ƙoƙarin su hada shi gwamnan zamfara ne da kuma shi ministan tsaro matawallake don a samu daidaito tsakanin su su tinkari matsalar tsaro wannan supreme council for shari'a ta tsaye suka samu matawallake a yadda shi a zamfara ya faɗa da suka samu mutum da sai mutum da ya yi a yi musu sulhu shi gwamnati da farmin kuma idan ma aka yi sulhu shi ya saba sai ce to malamai ta hau mun bari ta tsine maka albarka daga wannan lokacin da yake yi da sai da suka yi wata shida ba su iya samun sun gwamnan shi da farama, kamar da shi a zafar yake fara domin a samu a ka ga karamin ministan tsaro a gari na ta suka haɗa ƙarfi da ƙarfe kila a samu saukin insecurity kila ma su fiye tinkarar gwamna ya ce tun disamba 2024 kuma na kuskure ba da suka yi za a haɗu za a tattauna za a kalla gwamnan bai yadda an zauna ba tun disamba 2024 don a lokacin za a je taron mutum musabaka yace in an Musa baka za a zauna a kan da diko December har yau ba iya samun ta an yi wannan zama kun ba amma yanzu da bukatar kansa ke shi gwamnati domin shafi da ne ya ce akwai kwalitin da ake bayarwa na 500 billion saboda baya apc an ba a bashi yan saboda bukatar kanta, saboda ra'ayin kanta, saboda wasu dalilai na kanka ya koma cikin apc in kuma dole na sa a mace wannan a nan gudun da shi da matawalla waye mutumin kirki matawalla ne matawalla ne mutumin kirki saboda matawalla ne ya yadda a yi sulhu don a ce biki talaka a kan haka can shi kuma ya yadda a da matawalla wallahi ko kashe kashe muka yi da dangi na da dangin mutum ta ƙarshen dai gaba nan. idan aka zo aka ce za a zo mu da wannan mutumin a samar wa mutane sauƙin harkar tsaro wallahi zan yadda wallahi zan yadda sama mutane ina wanda su ne gwamnonin da suke da shi da ake muna da gwamnonin gaske muna da kanatocin gaske muna da ransu na gaske wallahi da ba haka ake arewa da haka hukumar na arewa su suka sani shugaban makasa ne sani duk da shi ma ba za mu yi balani da jamfin ba ba za mu yi exoneration sa ba amma su sun kare yankin su wanda shi ya kare musu kowa kuɗi kowa shi ya a ba shi kuɗi wanda za a ba kuɗi shi kenan ya yi da al'umma yanzu da bai dawo don sai maganin tsaro ba ai dai ya dawo saboda tsaka kansa kuma da yawa da ke sun sha Allah ku aka tsara shi dawa idan Allah ku aka tsara shi dawa za ka ba ku da in ka kan tsaki talakawa da zama na ce talakawa da wannan talakawa to idan Allah ta Allah ta Allah ta Allah shi Allah ta Allah shi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 فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء ماذا في سوني قوامون سوني تيهي على النساء أمارسا أنا نقول إذا قولنا سوني شغلنش سو ذات أساس سوني ذات أهلاش أما ميتا إلا يبا ماذا دي وانا متين يا الله تبي قبل الله بعضهم على saboda abin da Allah ya fifita sashen su akan sashen ma'ana Allah ya fifita sashen mace akan sashen namiji Allah ya haɗa ya ya ya aka da da namiji ba kai Allah ya fifita mana akan sashen da ne ne farko na biyu kuma wa bima anfaqu min amwalihim saboda abin da maza suke yi wa da وأن هو رئيس وظيفها ولا أسمع ومعجبها إلى آخره إلى آخره شيء وظيفه شيء وظيفه shi? da haka duk wata da ta kima ta yi daraja ta cikin amma duk mace da ta zauna iya kanta to ba za ki kima wanda ke daraja shi ta za cewa matan annabawa suna ƙarƙashin annabawa shi ta kai kima ke daraja matan sahabbai suna karkashin wato mazaje da shi ta kai kima ce gara shi ta laga duk mutum da suke ita ta ita da kuma da ƙarshe su gara ba sai gara ba ta ba da Allah ya ce ma ka da Allah ba Allah ba da ya ce da Allah ya da akmal min nisa domin nan ya kuma warwati da khairun min an مثل تزوج إجابة ما تأكل ولهذا كانت النبوة مختصة في البداية وكذلك الملك الأعظم بقوله صلى الله عليه وسلم من قال yake cewa annabta duka ta maza ce ba mu san annabi muna kana ta cikin ya ta da mu ne min ala

domin shi kansa wannan matsayin ya karama lan yufliha qaumun wannan amrahum imra'a mutanen nan ba za su rahota ba waɗanda suka jibintar da al'amarinsu shugabancin su suka bawa to wasu malamai na cewa har matsayin alƙalanci na ramuni na tsaye alƙalanci duka wannan yana ce wannan duka abu ne na maza Allah ya ce gudu ma an faɗo min amwali da kuma abin da maza abin da ya sa ka zama da yi a kan saboda su suke ce da duke su shi ta kana so ka zama cikakken namiji mai control a gidanka ya zama kai kake providing komai wannan mummunan ɗabi'a da ta shiga mata ta ce cewa ta kan auren jari wannan lalaci kaga mutum wai shi zama zai aure wata gidan ba ko kuma a yana da shekara 20 25 zai samu ta tsohon guzma mai shekara 40 50 da tana da zai biya wannan da lalaci kai ne ya kamata ka zama namiji mai zuwa ka nemo ka kawo saboda me da wannan ne ake iya kontrolin mata dama Allah ya ka ci ta karfi ka fita damar zartawa to idan ce kuma kana ɗaukar nauyinta da zama kana ɗaukar ba a fara samun mata ta yi maza waye ba sai lokacin da mata suka fara nemo abincin da za su ci da sirrin da za ka sa da kulawa da ‘ya'yansu daga nan maza ka fara raka damar da suke da ita akan matansu wannan yasa ko su mutu sai ta yi aiki wannan sai ta yi kasuwanci sai ga mutum yana nan amma matar tana zuwa dubai ta abu kaya kuma zai shi ƙungu ta je ke sati biyu ke sati uku ita kare ita ba mala'ikiya ba ita ba annabi ba wani kuma goyi na tunkawo ainihin na yadda da matata a ita mace ba a ce an yi da ita matakan tsaro ake ta mata yawa amma mace ba a ce ko yadda kake kake kayan da ita za a ba da ba a matakan tsaro ɗaya eh, kayan da suna da tarbiyya amma ta mata matakan tsaro muna gani shi ta nikan yana da kira Allah duk yarinyar da ba da ɗan gidansu za su je ta hajjiji ba ba da yayin za su je ta hajjiji ba ku iya hajji tsaye ta a gida ce ta hajjijinta a cikin gida domin da yawa da cikin an ta suna zuwa ta hajji wannan yana da cikin matsaloli da ake samu a wajen maulidi da kuma wajen ta hajji wannan gaskiyar magana yayin da ta kuma wurin maulidi malamai ba sani iyaye kuma ta bar gida ko ce ta wacce yayin da ta ta ta hajji ne ma'aikata suna ta suna ta Allah sarki da wancan ta ɗaga hannu suna mun addu'a amma kuma ta jikin ta ɗaga wani abu matsalar kenan za ka biya yariyar da ba da ɗan uwansu za ka ce ba ba da kuma yan wancan mata yake ba da yan wancan maza yake ba da iyayen ka ba to ta zauna a gidan ta gidaje dan tarbiyyarta wajibi ne ta tahajjudi kuma mustahabbi wanda a tsare wajibi a kan mustahabbi muna gana wa an faɗo min ne. namiji shi ke fadi ne sadaki shi ke ɗaukar responsibility na mace duk wani abu da ke bukata namiji ne shi sa Allah ke wajen rijala alaihin na daraja ita nan ba Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim sai ce fasada kaga mata salihai na gari in kana so ka gane tukwa su sune qanikatu masa'a Allah masa'a ga madadin su hafizatun lil ghaibi sannan kiyayewa a gaibi ya mai kiyayewa a gaibi shine tahfazu zawjaha fi baitihi fi nafsiha wa mali tana kiyaye mijinta in baya nan akan za ta kiyaye kanta ba za ta dake haka banza ba dukiyarta da ya bari ba zai kuma al'ummadarci ba za ta abin da ya kamata za ta kula da ƴaƴanta to wannan shine hafizatul milkebi bima hafizallah da abin da Allah muke take kiyaye shine da abin da Allah yake ta yi na daidai za ta yi ko da mijinta na ku baya duk abin da Allah yake ka bari na ana suna da kuma cikin ana kowa ya tsakanin kuma ka jimar su fita da ba hudu su to kuma daga nan za ka neman waɗansu waɗannan ta'ala mun gani sai Allah yake wallahi ta khafu man shugaban waɗannan matan da kuke jin tsoron kan gare wasu ma'ana na ba haka cikin gare yadda ta kan canza a mulki da ta ijtifa lokacin da mutum zai mulki ai ta kai matsayin ta kuma da nata da ka zauna a ƙarƙashin da gaba ɗaya da da ma a samu to Allah ya kamata mutum ya ji tsoron ɗan gare wasu Allah ma da kin sarki sai bayar da matakai mataki na farko sai ce fa'idun na kuma tsuwa a ciki kamar yadda na faɗa an mishu shi ne a al'irtifa an kira shi kan darewa saboda ka kan gare yin biyayya da wanda yake sama da ka kaka ta sama da shi ke ya kuma kullum wata ake da ramus ke kada wata ake da nan da sama daga ran sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa la kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idami haqqihi 'alayha wannan hadisi ne kan yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce abubuwan da suke cikin juna da mata ta kan yi da su da saboda girman kan da aka kone da ke ta musu da to da aka tsara ta mata da yi da su da saboda girman kan yi amma an tsara ta ce ko ya mata kan da yawa sai a tsara ba wannan kan kuma ba kuma ai ana rawi da ce to in yi ce su kai da ka mana ne ko ko ina tsarin da ka kai in sun ne da ke min mutum ne ne kai da amma na mutum yana so kai da kuma kuma ne kada ba dai ke na biyu wata rana ne wannan su mata ɗan ne wa'azi ta an goko da wani masar duban kan dubaita muka yi tafiya da su can wani gari a cikin wadda da gabas an yi ruwa da muka shiga wani wuri zamu ce mun ga samun mota ruwa kan wani kwanan ma kin mun kuskar da ta kira mata cutar da mota da ta ai wasu man kan du kuma kan du bai ta ku shigo ruwa kawai ko ba ka ba wasu man kan du man kan du bai ta na ga ku shigo cikin ruwan nan daga mota na kawai dan san ba dai bane namijin da suka bashi da kanta zai iya ciyar da kansa halali har ya mutu amma mata da yawa ban ce duka ba in kace su za su yi da kansu zai su je su gina su da kansu dan mata kan san da lafiya wannan shi ta Allah yake arin da ce da su kuma ka gane ba mutum da za ta yi kima na ga mutum ba ta karkashin namiji a matsayin aure ko namiji ke kula da yanzu ya kalli iyayen mu mata iyayen mu da mu suka haife mu za ga har yanzu suna cin kwanciyar hankali da rufin asiri Allah bai kusa da su ba me yasa saboda kin yi wa iyayen su biyayya sannan kin yi wa mazajen su biyayya da yawa daga cikin iyayen su suna kamun abin da iyayen ma ba suke ba su me yasa saboda wancan biyayya ai da aka ce ilfadillah ya fadka ilfadillah ta ja tijaha wannan ta iya ne haka baka taba yi wa Allah biyayya ka ba abin da Allah yake so Allah yake zartar da kai mata ana ga musu aure shine su. yanzu ko yara za ka ɗauka irin gidan gada irin ɗan fim da sauransu suna da ya kashe rayuwar sai sun zo sun yi da yasin saboda wancan biyayyar da wancan haƙurin ba su yi shi ba yanzu dole su wannan biyayyar su wannan haƙurin wacce ce alfawakifin ulwanul kawasi abinda ka buɗe rayuwar karshe to shi ne samun fakta na cewa ga yadda ƙarshen rayuwa ka zai zama in kana son gano yaya ƙarshen wani zai kare da rayuwar daga tabbatar ka zuwa tsufan, ta me ya tsaya yana yi yanzu muna tsawa hanyar bayan ana nan da kare karfi to ɗaya daga cikin su muna tsawa sai ki min ina wannan jan fari wani a cikin na muna na da kabi tare da shi da kabi yace mutum ya tsufa ka a musulunci da nasara za ne fi ko bakin gashi ba amma duk inda ake tafsiri yana duk inda ake talla yana duk inda ake kazari, ba za ka taɓa ganin shi a guri ba irin wannan ba to wannan mai juna ba shi ne rayuwar ya karar da cikin abubuwa wacce shi ta ya da ɗin ɗan rawa da ɗan gara da ɗan fim muke muke siya sai yanzu su kuma duk wanda ya muke siya sai su ce shi abokin da waɗannan matan mazan da suke yin fim da da kuma mazan da suke neman wasu daga cikin ku duka suna amfani da kuri shi kuri suna ba ka abin duniya shi kuma abin duniya baya da ma inda kun yanfadu ma inda Allah ba duk abin da ke wajen ku zai kare a wurin Allah ta Allah ne ke goma suna ga mutabbatin mun nan kurke ta ku daga nan zaki da ku zai fi mu ko kuma a lokacin kuke neman a tallafe ku amma ba za ku samu amma idan ba sai ya kuma ce aure kana zaune da gadi ba da za ta yi tsada wata rana ɗayan da su za su yi mata abin da mai yiwa ma ma da su yi mata kuma duk ya shi mutu sai an nemi ki a rasa farkon an wannan gwamnatin ta kano an yi rigima da wata wannan da aka yi rigima da ita da ba sanar da take yi ba yanzu aka gani ka sarka a hali za su zaki mutane da shi ta wani yana nan yana zama da zama da zama da da da shi da da da yana neman a ɗauke shi kuma ya tsawon da ke shi domin wanda ya faɗa da Allah bai da kara sai da kara ba da haka in kana so ku shirya da Allah shi Allah ba kuɗi ake ba shi ba kuma Allah ba bambarin ki ko mulamunci ake ba da masa a shi Allah gaskiya da gaskiya da kawai to da haka mutum tana so ta kima ta garda ce biyayya ga mijinta irin mace biyayya ga mijinta ba mijinta shi ta yi mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su. da a da'a a ma'aka إلى فراشه فأخذ عليه لعنة الملائكة حتى تصبح إذا مجي ذكرى ما تكزوها بشفقتها وأن ما تكفيك كزوها ثم لا تقول لك من فيه مثلا بركة حتى بالياوية حتى بالياوية أو تقول لا غادت المرأة عادلة فراش زوجها إذا ما تكوى يجري كنا من قول توش مقدر لعنة الملائكة حتى تصبح ملائكة كلمة البركة حتى بالياوية wannan ita Allah ta lati ta khafuna da shi kunna matan da ke jin tsoron san gare wasu fa'idun kunna da kuma su wa'azi a da aya a da aji amma mata ba kowa ne ke musu wa'azi ba kowa ne mai mata ta wa'azi ta yadda wanda babban malamin wata rana a shi yadda yana mata ta wani wa'azi da wani hadisi a shi jinsa kawai ke sai wannan sai ga wani ɗalibinsa shi wannan malamin daliban ta ne ka koya wannan malamin kun gane ta gara ko ba malamin ne koya mai direct wanda malamin ne koya shi ke shi koya wannan malamin da aka ta koma da tare da sai ka ta ne malamin ya da shi malamin shi na ma ka tana da diga mu gaskiya sai kuma da dama da diga mu gaskiya wato duk sai ki ga mata da gaskiya shi kuma sai yana bashi ce wa da wai wa da ne fata a cikin aka yi amma ni ba a gama raga gane nan ba nan gaba ne kuma yi masu kawai an ce ta an gani da amma dai Allah ya ce fa'idu hunna ku musu ma kun wannan bai ba wajo hunna to sai ku karki kaurace musu to yaya ake ba. kuma Allah ya jami'a na ha wa yutaji'aha ala firashiha wa yulliha bahara ba za ka yi mu'amala aure da ita ba ba za ka yi jima'i da ita ba ba za ka yi kwanta da ita ba kan cin kuɗaɗe in ma ka kwanta sai dai ka juya mata baya ta kalli gaba ta kalli ba wasu ma daga cikin malamai suka ce wala yi kalli muhamma a zalika wala yi hadithu ha bayan sallama ko magana ba za ta mata ba ina na alamun gani saboda ana so su ji a cikin da shi sa maka hadisin mu'awiya ibn haida al-kushairi yake cewa يا رسول الله ما حق امرأة أرضنا عليه يا ما يقول الله منين حق ما تقي ما أنت زالت أن تفعلها إذا قيمت فتشير إيجو إذا كتير تكسوها إذا تفعل كما تفعل إذا كتير تفعل ولا تدري الوجع ولا تقضع فمن ترى ما كان يجيك إلى جهنم وما كان هنا ما كان يجيك إلى جهنم

duk dukan da ya tayar da fata ko ya fasa fata to ya wani akwai matsala shi ne wanda suke sa wani wani wani da hannun ba a su da ke ita kare da muna gane ba kuma da suke ba kuma su rage kan lokaci ko kai ka ɗauka cewa ya dalilin dambali an gane ku Malami ce idan lam yastadi'na bil maw'ida an zina fa da wa'adi wala bil ijrar hatta qawlu musu ba فلكم أن تدربوهن ضربا غير مقاطعين sai ku fice su duka wanda ba zai sa ciwo ya inganta hadisin jari ibn abdullahi asali cikin sahih muslim a hajjin ban kwana sai ce wattaqu wattaqu laha fil nasa wattaqu laha fil nisa tsoron Allah game da al'amarin mata sunan abokan zaman ku ne sannan kuma wato haƙƙin ku ne kar su kawo wani kan shimfiɗar wanda ba ku so wala cikin ɗakin ku na kawo kwana kar ta kawo ko mace ko namiji in dai ba ka so ka ci kawo fa in fa'alna in ku suka aikata ka kafa ma Allah fadribu wanda zarran gaira mubarrihi sai ku ɗan ce su duka wanda ba zai tare da fata ko ta a ciwo ba wala kunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf musla da haƙƙi na a ciyar da su suna da hakki na ainihin tufafi wanda wani yadda shari'a ta ce to wannan shi ne matakai na shari'a fa'ina kunna wajibu kunna fi mazajin wa fi to wannan da ne idan an samu matakan gare da shine ake kulawa da so da yawa maza da dama su ke cikin damar sai zanci cewa kuma gidansu ya lalata za ga mutum bai ita ce ba bai ita ce ba kuma aka masu mata ɗaya da su. ban fata duka ba amma aksarin masu ɗan mata ɗin na tsakanin su ba su da ba su ce na gaba ɗaya a cikin gidansu dan ka ke da ke amma su ba su shi sa da wani idan zai ƙara ko ce ne da tunanin masu gida me ya hukunta shi na wanka? ba a ruwanta shi ka da mutunci shi ne ya biya mata na karɓar. amma abin da Allah ya ce ma fankihu ma qabalakum min an-nisa'i mathna wa thulatha warba. فيخصم أن لا تعدلوا فهو عندة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تقولوا gidan. In ka زمت هي أسمنا in ka يس إنك تنوه haka ake shi namiji kuma sai ka tsoro wannan yadda lolinka su tsaya a ƙarƙashin shari'a Allah da mana da wani bai ba shi da wani yana cikin abin da ke lalata family a tare ma ake jagoranci saboda su mata da yawan su a karkatacce da aka da yawan matakin su karkatacce ne to kuma kada ka tafi daɗin tankar gidanka shi ne a ce akwai mata biyu ko mata uku ko mata huɗu to daga nan ko za a riga competition ne na kyautata ma, za a riga competition ne na kyautata mu wani wa Allah ya zai tsara abu yana kaso da ya zai tsorata kawai da nan da ya ta maza ya ce zai da uwar gida ta gano cewa auren nan da ta kira ta zo ta sami ta ce dan Allah ya amana na mata hayati sannan kuma ka gaya mun da kake so zai fara su wai ka ji zaman da kai ba san da yake so mai baya su ke shi ta kana so ka gane soyayyar mata da Allah ya ce ni ayati an kala kala min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma to ma tabbata da da da da amma da zai ganin a gidan su da an shirya da problem ka san daɗin da baka sani ba ba daɗi ba ne wahalar da baka sani ba wahala ba yanzu Allah ya kanta ya ciyar a ce a bayan nan gaban da zai tafi an mu sani ba jira zan ce sun zo duk su ce mu kaga ba laifin da mu san da shi ba amma yanzu za a ce ga kana kofar zubar. da yanzu su ba allahumma lamarin ba bihamdika tunbu yanzu da ko ba ka ba saboda mutan ga bala'i ya tafi shi ne matsayin mata ɗaya shi bai san halin da yake ci ba Idan ran da ya aure a ranar zai gani muna gane wannan gini matsayin mata ɗaya yana cin damuwa mai yana cin damuwa ba ka san su da yawa za su rafe da maganin maza maza ba ce su lau ka nuna da wata shekara goma shekara ishirin na kun zama maharaman juna da wajen zai samu wata shekara ishirin ishirin da biyar ya auro sai ya dawo cikakken namiji ya rinka tunanin cewa zama lafiya kalu kuma ka jarraba a gani musamman ma kana da kuɗi an lalle ka fada Allah ya bayyana banaku idan matan suke muku biyayya fa la tabu alaihi sabila ka ku nemo ta hanya a kan su za ku zalunce su Allah ya ce inna Allah kana aliyan kabira amma kana jin kana kama da wannan matar to ka sani inna Allah kana aliyan lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance shine aliyan wanda ke sama da kowa shi sama da ibn kafir ce wannan tahdidul lirrijal wannan suratarwa ne ga maza idan ba zo alal nisa'i min ghairi sababin sun suka yi zalunci matan su ba da dalili ba to fa inna allaha kana aliyan kabira shi ne ma'ana fa inna allaha halla aliyan kabira wa liyuhulla ma'ana Allah ya kasance sama da kowa ya kasance babba da kowa to shine mazubacin su kuma kuma kashi wa huwa muntakimu mimman zalama kullu Allah ne zai dauki fansar wanda ya zalunce su wa barqan lam yadda zalunce su ba ga alaihinna kuma fitra aka wato ya zalunce su ta hanyar da Allah mutum sarki bai ce ya musa da haka ita matarka amana ce manzala ce ko nike su ne da amanar Allah an halatta muku farjin su ne da amanar Allah da haka ita mutum dole sai ka kyautata masa shi ta Allah ce wa ashiru hunna bil ma'ruf ku yi ma'amala da su ta auratayya ba tsoron yadda shari'a ta ce da kauna da soyayya da jin kai da kyautatawa sannan na sha gaya mana mace in dai namiji yana so ya gane a ce kuma ya mata mu'ashara da kyau ku da kashe mata kuɗi lallai a kashe mata kuɗi dawa in ba ka da kuɗi ka jira ka samu kuɗi wani ya sa asu da dina la yasuna nikah hatta yakun yakun Allahu yakum zalika وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا نعم على مسك يعني سنة شواء إذا وقع الشقاق bainar saujeni a kana kuma da hakimu ila jambi ikacin yan zuri fi amurkina idan mace damar suna samun sabani kasa za a zaune auren yau fada gobe fada yau fada gobe fada ke idan kore zo in wannan to a samar da wani amintacci wanda zai zo ya zauna tare da su shi ne allah ta in kristin shi kaka bai yi himma idan kun ji tsoron saɓani tsakanin su mana tsakanin miji da mata fa za'atu hakaman min ala sai ku tayar da mai hukunci daga danginta daga ahalinta kamar wani ta kamar wani sai wa hakaman min alihi da mai hukunci daga bangaren sa mana iyayenka su zo iyayenka su ko kuma wata da cikin danginta su zo wata da cikin danginta su zo don me don a tattauna shi yasa ya inganta manzan Allah sallallahu ya inganta ubaida ubaida yake cewa shahidu aliyan na halarci gurin sai na alwada a umm cikin mura'atu sai ga wata mata ta zo masa wazo na tare da mijinta ma a kulli wahid min mafi'alu minan nan. kowanne ya zo da wasu jama'a ta mutane ta zo da naki ya zo da naki fa akhraja haula ya akama min haula ya akama wannan sai kusan da wannan hukunci wannan ma kusan da wannan hukunci fa qala ali yuhid hakamayn wannan ma hukunci guda biyu sai ali ya ce musu ali ibn abi talib radiyallahu anhu atadri ya ma alaykuma kun san mali nawi ne akan ku inna alaykuma in ra'aytuma an tajma'a jama'atu abin da yake kan kun wannan matar da mijinta a hada su je su gaba da tsauni a warware matsalar da su gaba da aure fakalatin mar'a ita ma ta kace rabitu bi kitabillahi li wa alayhi yace na yarda da abin da littafin Allah yake in ni littafin Allah ya kai na yarda in kuma shi ya kai bari na wa qala zawla kuma shi dole mutum sai yace amma al-qur'atu fala gaskiya wani hukunci a raba ba ka taɓa yadda ba sai an yi ce kaza kai kaya wallahi na tabra hatta tabra bi kitabillahi azza wa jalla laka wa alayka ba za ka bannin gurin ba har sai ka yadda littafin Allah ya zama shi da hukunci a kanka ko a gare ka ko a kanka to kaga ana samun wato iyalai guda biyu mutane daga wannan bangaren iyalai daga wannan bangaren iyalai a samar da hakan a zauna dan yi hukunci shi ta Allah ce in yurida islahan yuwaffiq Allahu kuma in suna nufin gyara Allah zai musu dace wasu yi kokari sai ana nufin sun miji da matar suna so su shirya to waɗannan kamar ne za su zama sun samu Allah ya musu dace su zauna akan amma abinda malaman tafsiri suka faɗa shine in yurida islahan yuwaffiq Allahu kuma in yawan nan hakamai ne suna nufin gyara na wannan auren to Allah zai ba su dace to wannan ya haifar da matsala ta suku mai yawa shin yanzu wannan haka mai ne idan ka kashe auren ya kasu ko wani suka kashe auren bai kasu ba sai suka ce wanda da cimma da suka ce a'a in ta suke a dawo a zaman auren to wannan suna da dama amma in ta suke a rabu wannan ba da ya da a cikin wannan su ne da gara da wanda ba su aka ya Allah ya da

cewa da aka zo a mai na iska wannan sai yake a raba wannan sai yake a haɗa sai aka ce duk magana ta babu hujja su haka mai na sun samu faki? da haka mai za su ce hukunci ce to za ka koma yau to za a aiki wannan magana amma da haka mai za ta hukunci wannan ce za ka koma yau wannan ce za ka koma ta mai zuwa to duk magana ta ba ta aiki ba ne ta magana wani ba su fito na ba shi abin da ibn abdul da yake cewa yake wa ajma ulama ala anna al-hakamayn idha ikhtalafa qawluhuma fala ibrata bi qawl al-akhar idan magana sakaba to ba za a yi amfani da magana kowa ba sai ce wa ajma'u ala anna qawluhuma nasibu fil jam'i sannan malamin sun yi ijma'i kan cewa in dai za a haɗa matan ne da mace da mijinta nan ma an yi ijma'i amma sun yi saɓani ne in suka ce a raba za a raba jumhur suka ce za a iya amma waɗanda ba jumhur ba so ce ba za a iya ka fi kafani ce shi ne ma'anar in yuri da islahin nan ba ina za a kana alimun sabira lalle Allah ba da ta'ala ya kasance matsani khabira mai ba da labarin wanda ya sani din subhanahu wa ta'ala to ka wannan da yake kula da yadda gidajen mu za su zauna so da yawa mu yana lalacewa saboda mun bar asalin al'ada me a cikin al'adar ne a da ba za ka auri mace ba sai iyayen ka sun yadda ka aure ta ba za ka aure ta sai iyayen ka sun yadda ka aure ka aure an ka wannan ka aure ka za a da auren da iyaye ake yi in sabani aka samu ma iyaye da suke shigowa yanzu za su barware kowa ya ci da karata amma yanzu auren a ayin sa ake kawai ake sai wanda take shi shi ma ba ruwan sa ba ka yanka wannan ya jawo sake sake suka yi yawa saboda mutum in zai yi saki ba zai shawara da kowa naka ba kawai da ke masa ba ya ce shi ta yi mafi yawan saki da za ka zai ka nemi dalili na yin wannan sakin da za ka nemi dalili na yin wannan sakin to sai ga dalilin da kai dalili muna gani ha wanda za ka da ake yi ga iyayenka ga iyayenka in ba san juna ba iyayenka ka bincika su waye ku kuma waye kai kai ma iyayenka ka bincika su waye ku kuma waye kita amma kuma saboda saboda zalincin society za a ga cewa wani za a yi aure wai dangin mata ne ke bincika mutu ka ji kai za ka ɗauko kanka nauyi kai da za ka yi agaji da taimako ka ɗauko responsibility ka ɗora kanka da kai ake bincika amma da su kuma za a bincike su ba shi ka duk yayin mata suka ci nasu ciki ga kai maka ciki. su muna gane duk dalilin da suke nema a kanta to kana da irin dalilin ko sama da shi kuma a kansu amma sai da namiji ya zama soko wai shi a ji a bincike shi shi ya mamaye bincika kuma a kalli aure da yawa yi manzo za a kalli gurare da za a inda inda kai za a ɗiba kwamiti a ce a faɗi na namiji shi ne wani shi ne wani shi ne wani shi ne wani ita ma a ce a ce ita ce wani ita ce wacce ita ce wacce za a daga baya ba ta kai can ko 20% da shi wannan mutum ba ta kai can ko 20% na ka ba amma ta wata je ka kantar da shi a kanta ana nuna zafin ci a wajen aure muna muna muna secondary school muna matasa akwai abin da muke rubuta wani turanci mai kama da hausa sai mu zo mutum ya zo ka san an jami'a ya ji ya ga mata sun kula shi sai bai faɗi bakan magana a cikin bango wai dai look ya kitty ba if you miss one you can get another wannan a hausa ne wai yan mata kamar mota haya in ka rasa wannan sai ka ta wannan to namiji namiji ya ce ne da aka shi aure abu ne da ake masa da tsari da iyayen ka iyayen da kai da ita kowa ya zuci kowa mu ga cewa za mu a wani juna ko ba za mu iya ba amma sai ido musamman na da idan sai rufe ya ga dalilin da zai hana ya auri mace amma sai zage ce ya aure bayan ya aure ta kuma wannan halayen su suna damu sa kan. shi kuma aure da an yi shi a rabu wanda ake ba ba shi yasa an zaka aure ka tsaya ka bincika ka kaji yin requirement da addini yace a duba ka duba shi kai ma requirement da kake da shi bayan na addini akwai naka akwai naka da ke shi kasan wani yana da wani requirement a cikin zuciyarsa wanda wato ba lalle bane a samu kasan wannan kallon fim hausa da karanta littafin hausa ya sa mata da maza suna neman maza da za su ba yayin ya kai suna neman namijin littafi shi namijin littafi ya fi kowa kyau ya fi kowa hankali ya fi kowa ilimi ya fi kowa kyauta ya fi kowa kirki shi haka namijin littafi yake kuma haka mata mutum littafi ta ke. wata rana muna makarantar da mata da wani zai sami da waila kan mace zai aura da ya tashi zuwa ya zo a kan jincan sai ce mun mana abin da ta ce ɗan gudan akwai mata ɗan boko ka za na ce cire ta yana kan ta zama haka da kwara ne ta yi digiri a sayansi, ta ga da zaɓar discipline sannan kuma ta zama fara doguwa mai kyau kuma dan Allah ɗan jirgin suka zama su su. shi ba bisan yi ai ana ganin ka da bisan a tattalin da dukkan ya zo kuma da shi ne ya aka da abin da dinsa da su tsari na makallawa kai ya da kake a samu wannan matar na farko dai ba babu ita na ce kuma ni da zan ga irin wannan din da ka ba to ni a zai da ma <laughs> ai ba zan ba ba Allah ta ala shi da mu muna rufa Allah ta ala ya karba abin da muke Allah ta ala ya na makomu Allah ya tsamana ya suka mu da kurakuran Allah ya kiyaye mu Allah mai fitarci ka da mushiya yau da zuriyar duka yin aljanna. Rabbana kullana wa abaina wa ummahatina wa ulama'ina wa jami'i muslimina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana qabbal qiyamana wa qiyamana wa qu'ana wa sudana wa dha'ana wa tilawa ya rabbal alamin. Ya Ubangiji muna roƙonka da sunayen ka tsarka da cikin ka mai fitina kamani. ya ubangiji kasar mu suna cikin damuwa Allah ka warware mata Allah shi gabanin mu Allah ka shirye da su ka kora ta akan tafarki mare ne ya Allah wanda ba za su shiri ba Allah ka kan sanin su Allah kai mana maganin su Allah duk wanda suke da hannu wajen kawo nafin da banditri da boko haram da dukkan wani abu da yake cutar da al'umma musamman yankin arewa ya ubangiji in zai shirya Allah ka shirya mana shi Allah kuma zai shirya ba Allah ka daidaita shi Allah ka tarwata shi Allah ka haɗa shi da musibar da bala'in da za su shiga shi da shi irin wannan mummuna aiki mutanen da ke karkara Allah ka ba su mafita Allah ka kare mu ka kare mu kun kun da ke cin karkara daban-daban ya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka shirye da muka ka maka tabai ki madalci Allah ka bar da muke taruwa a cikin wannan masallaci mu karanta littafin ka mu fassara shi don mu aiki da abin da kake kake nufi a cikin Allah Allah ka tara mu cikin jannatin da zaka Allah ka tara mu cikin jannatin da zaka Allah ka tara mutum da su ga saka Allah musalla ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.

dole wani